ya ce magana mai daɗi ma sadaka ce sulhu da za ka yi tsakanin mutane babu abin da ya kai shi alkhairi a doron ƙasa yana daga cikin abubuwa mafiya alkhairi yin sulhu tsakanin mutane biyu da suke saɓani saboda girman muhimmancinsa a wurin Allah ya sanya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi mu cewa ya halasta mana mu yi ƙarya lokacin da za mu yi sulhu tsakanin wasu mutane biyu da suke saɓani